Har yanzu umarnin da babban bankin Najeriya ya bayar da ke cewa mutane na iya cire kuɗi naira dubu ɗari duk mako sannan kamfanoni suna iya cire naira dubu ɗari biyar yana ɗaukan hankalin wasu 'yan majalisar dattawa kuma suna nuna rashin jin daɗin su domin akan haka majalisar ta ba kwamitin kula da bankuna inshora da hukumomin hada-hadar kuɗi umarni in ji sanata Adamu Bulkaciwa. Na farko shine mun ce da Central Bank ta sake duba al'amarin saboda bai dace da abinda jama'a suka ca a kai suka ce ba su yadda ba na biyu shine kwamitinmu na kuɗi da bankuna su matsa wa central bank cewa lalle ku sake dubawa kar su basu su huta in sun yi musu shiru su matsa musu cewa lalle a sake duba wannan al'amarin saboda mu wakilan jama'a ne kuma in ba mu kare hakkin jama'a ba ai ba mu yi aikin mu ba shi kuwa sanata mai wakiltar sokoto ta kudu abdullahi ibrahim dan baba ya kalli tsarin ne ta wani bangare daban doka da aka yi ta zaɓe ta bana ta nuna cewa idan kana takarar senate an baka damar ka kashe kuɗaɗe wajen harkar takarar ka miliyan 100 in kuma house of rep ne kake an baka miliyan 70 in kuma gona ne an baka biliyon in kuma takarar shugaban ƙasa ne an baka damar ka kashe kudin da basu yi biliyan biyar ba to shin an ce ni ban da damar in ɗibi kuɗi da sun kai wuce dubu ɗari ga mako daga watan ɗai na shekara mai zuwa zuwa watan biyu da za a zaɓi bakwai nawa kenan bakwai takwas so kaga ina da dubu ɗari so takwas dubu ɗari takwas to dubu ɗari takwas su ne zan amfani da su a matsayin miliyan ɗari mu mun yi dokar da muka ba bankin babban bankin najeriya dama su yi haka amma kuma dokar nan ta nuna cewa kafin su yi haka nan ya kamata su zo su zauna da mu a tattauna su ji menene mu da ke wakiltar mutanen najeriya menene namu ra'ayi amma ga sanata muhammad adamu allero yana ganin tsarin cire kuɗin zai magance batun sayan ƙuri'u ina ganin abin nan yana da amfani ga jama'a kuma zai hana sayan ƙuri'a da kuɗi zai rage ba da kuɗaɗe eh, ga masu jiho ƙuri'a kuma wannan zai kawo tsafta da siyasar mu saboda mi saboda siyasar da ake ta kuɗi za ta rage kuma shugabanni za a zaɓe su akan cancantar su ba saboda kuɗin da za su bara ba. Daraktan hada-hadar kuɗi a babban bankin Najeriya CBN Ahmad Bello ya yi bayani cewa. Ba daina tsarin ba ko ba za a daga ranar da za a yi gabatar da shi ba. Gwamnan babban bankin Najeriya ya ba da wannan fahimci cewa ana lura da yadda abubuwan suke tafiya da kuma irin koke-koken da jama'a suke yi ana duba yadda za a yi a gyaggyara wasu abubuwa yadda za a rage wani zafi ko wani damuwa da mutane ke da shi a kan tsari amma bai faɗi ko za a rage ba ko za a ƙara. Majalisar dattawa ta ba kwamitin kula da bankuna inshora da hada-hadar kuɗaɗe umarnin ya sa ido a tsarin cire kuɗin inda hali a matsawa bankin ya ƙara yawan kuɗaɗen ko kuma a ƙara wa'adin cire kuɗaɗen. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.